da take bayyana matsayinta a game da karar da 'yan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren adawa suka shigar game da halaccin gwamnatin mai kunshe da mata takwas daga cikin mambobi 43 kotun tsarin mulkin ƙasa ta kwatanta cewa dokar da ta yi tanadin kason musamman ga mata a kundin constitution ba ta fayyace zahirin adadin kason da ya kamata a basu ba saboda haka kotun ta ce ba ta da hurumin yanke wani hukunci akan wannan korafi to koya 'yan majalisar da suka shigar da karar suka ji da wannan matsayi honorable sumana sanda shine jagoran 'yan majalisa na jam'iyyar model lumana doka bai ba mu hanya ba mu yi jawabi bisa kan abin da cour constitutionnel ta hudda kenan ba mu yi komantara biskan abin da cour constitutionnel ta ce a mu na wakilin 'yan kasa 'yan majalisa yau cour constitutionnelle ta ce ba za ta iya ba mun yarda mun amince da wannan Ƙungiyar mata sun yi na'am da abin da kotun tsarin mulkin ƙasar ta faɗa hasali ma shugabar ƙungiyar SOS FEV Maryama Musa kira take a shirya wani zaman sulhu da ɓangaren zartarwa don kawo ƙarshen wannan ƙiƙiƙaƙa. Tana yiwa watakila mu wajenmu mun yi kuskure da muka je muka ga kotu. Amma ni a nawa ra'ayi wani jaye-jaye tsakanin mata da kotu duk bai taso ba shugabannin gwamnati ya kamata mu je mu gani premier minister kuma da shugaban kasan da kanshi ai a sulhance nisan nike ma a yi mini conference national bisan kan harkar wanga luwasun lokuta tun da abin ya kici ya ki canyewa kullum magana shi ake wa'ansu garuruka daidai da daidai ake yi shine bature yake ce ma parity kamar yadda abin yake a kowace ƙasa ta demokradiyya tsarin shari'a a jamhuriyar Nijar ya yi tanadin wasu hanyoyin da 'yan ƙasar da ke fatan a warware musu dukkan wasu abubuwan da suka shige musu duhu a game da sha'anin doka saboda haka ɗan majalisa sumana sanda ke cewa tun da harakan administration ce kenan akwai conseil d'etat mun ji dama akwai wasu kungiyoyin na mata da suna da niyya su je a wannan kotu su tambaya a gaya musu in abin nan an yi shi bisa kan gaskiya ne ko ba haka ba kenan mu ma a huskan adawa insha Allah za mu yi wannan a wajen conseil d'etat tun a washe garin na ɗan mambobin gwamnatin ta ranar 19 ga watan oktobar 2016 ƙungiyoyin mata ke ta nuna rashin gamsuwa da adadin matan da aka ba mukami a sabuwar gwamnatin saboda a cewar su an toye musu haƙƙi ganin yadda abin da aka ba su ya gaza da kashi 25 daga cikin 100 ɗin da doka ta tsara lamarin da ya kai su ga yin zaman darshan a ofishin ministar ci gaban mata kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar a sashensa na 22 ya umarci gwamnati ta ɗauki dukkan matakan Kan kawar da duk wata wariya ga mata da 'yan mata da nakasassu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.